abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne talaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. Tallaka abin lafiya ya na gata shi haka ah, wani mabarki ne wai talakawa sun zo sun yi mini cikin sa da wani amini na shine abin yake daure min kai me ya tsakanina da talakawa da hatsa su same na kan mafarki kaga dan Allah dakata ni ba na son jin wannan magana kai baka da wata magana sai talaka talaka to ai gaskiya ne to ka daina sa su a ranka ina ruwana da su da za su su wani same ni a mafarki su zagaye kaga daman asuba ta ka tashi kai sallah amin shirya ku to bayan wannan kuma sai Eh. Me Ina tsaftace da talakawa ta tsafta da shi tsaftace wuri. Ina yi. shi je kawai. Na ga kina wani to ya kamata ki san cewa tsakanin mu da talaka akwai tazara idan kuma wani abu ya faru mu ya kamata a ba hakuri ba talaka ba Alhaji bai kamata ka dinga yin wannan abubuwan shi ma ga talakan nan Allah ne ya yi shi in tana ganin cewa na ta kura mata gidan ta je wani gidan ta je neman aiki ba in tana da zabi amma dai daga ko mutuwa talakan nan ki zai ga ba hancin ka na kuma kanki ake ci Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne. Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne. Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne. Talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne. talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne. Me ya faru na ga kina hawaye? Ba komai mamana. Ba zan ci ki gaya mu abin da bai dace ba. Domin baya daga cikin tarbiyyar da kika bani. Amma na tabbata akwai abin da ya faru. Kawai dai kin zaɓi ki ɓoye min ne. Ki haƙuri. Ba wai na ɓoye miki ba ne. illa kawai dai abin da kika sani ne abin da na sani menene shi alhaji ya tsani talaka abubuwan da yake akan talaka ya yi yawa shi talaka ba shi ya dora kansa talauci ba allah ne kun arzikin da muke da shi ba don an zalunce mu ba alhaji ba zai nuna mana arziki ba ki haƙuri umma arziki da talauci rayuwa da mutuwa duk na Allah ne yana raba wanda ya ga dama amma matukar kana raye kai ma ba za ka cire ranka da arzikin nan ba ki haƙuri idan an yi hakuri, rayuwar nan da muke ciki wata rana sai labari gaskiya ne arziki ai kala-kala ne akwai na tsoron Allah akwai kuma sabanin haka Allah na gode maka da ka yi a cikin addinin musulunci salihan bayi maryam Allah ya miki albarka za ki sake wallahi ba zan sake waya nake juya ni ka juya ka sake ni ba bari dawo na wani ki sake ni musulmi su baka isa ban gaya maka jimai ki ciki ayin wallahi ba inda za ka wallahi lalle jimai fukafukan ki sun yi kwari kwarai da ka ah, wallahi ma kece ma kece ma lusaran mace wallahi tallahi ba kudi bane nan aka baki to shi da barin kuma na irin ta mata shi yasa ni na ga kana zuwa kana karban bashi jiya ka karbo bashi a guri na shekaran jiya ka karbo bashi yau ma ka karbo bashi a bashin da na ce ka bani kuɗi na ɗari biyu sai ka ba zo ka bani ɗari da casa'in wallahi sai ka cika min naira goma ta dan baka isa wallahi ka fita ba hankali wallahi a'a kike ni kika cire hula bani hulata in baka hulata bani hulata baka isa ba ina gaya miki ba wallahi ba zan bayar ba wannan hular sunata wallahi sallahi siyayya in gaya maka dan kasuwa zan kai ta wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya haɗa da jaraba jaraba ai ni ba jaraba bace bari ka ji ni ba jaraba bace kuma ba masifa bace ni sadaka ce wallahi maganin bala'i da masifa Dan ka kai masa kokon. Ba mu mutum tunuma. Ai na san ka ne da bantuwan sai. Kashi an na dawo. Yawwa, mami, wace take shara a bayan zagayen gidan nan tsohuwa ce ko kuma budurwa ce kai wannan dai budurwa ce gaskiya ke maryam kenan a gidan wacce take mana aikatawa a cikin gidan nan ok amma ki sauna abu gaskiya da yadda na ganta na ga tana da nutsuwa sosai me za ka yi da talaka me ya ka da ita mu da talaka sai dai kawai mm, mm, mm, su yi mana bauta mu biya ai tsakanin mu da talaka kenan ya yi maka aiki ka biya shi ba mu biyo hanya ɗaya ba ma wannan yayi nan wannan yayi nan ehe eh. mami dan da ciki shike ai ba mu ba talaka a gidan nan ba mu ba harkar talakawa Allah ya kiyaye amma dan Allah ya in tambaye ki mana ina jin ki fadi ya tsare ki wai shi talakan nan menene laifin shi laifin laifinsa talauci kuma ba mu ba haika talakawa Allah ma ya bambanta ya yi kowa daban mai kuɗi daban talaka daban iyakacin mu da su su yi mana aiki mu biya to amin talaka abin tausayi talaka bawan Allah ne Tallaka abin tausayi tallaka bawan Allah ne. dama na san kana ɗaki ne shi yasa na ce gurin ka maka ruwan nan mai sanyi don ka ji daɗin karatu na gode sosai sannan ki kuma saboda zuba ma a'a dakin bashi zuwa anjima don ban da shan wani ruwa bayan zuwa daki to shi kenan Allah ya kai ma anjima in ya so ka sha amma don Allah ina so ka bar karatun nan dan yau ina so in yi hira da yayana kin san me yasa nake bance kaya ni kadai saboda ina buƙatar nutsuwa domin gobe ina da text a makaranta ban samu kuma na karatu ba sai yanzu da za ki taimaka min da kin jikin da an jima sai mu hira ko amma dan Allah yaya me yasa duk lokacin da na kudure maka wani abu dan ka ji daɗi ya faranta maka rai a rayuwarka kake rejecting Aisha ba uzurinki bane ba na karba ya kamata ce kullum kina min uzuri ki dinga min wannan uzurin mana ko ni kuma na miki alƙawari duk lokacin da nake free zan kira ki mu to shi sai an jira haɗe nan ba testin ba ne test mu already mun gama text mu har mun yi ba kai ba ya kana tambaye su ba mutumin da gaishe zai zo ai da ma na sayin katun da ne jiya na kai wajen karfe 3 dare ina da na san yawan makara ban samu ba wallahi an gama Malam Jimana, da na sabi yake. je sarama ya kamata ka gani ba na gudunar da yayan matsayata kai kanka ina ɗaga maka gaba ne domin muna yin sa'a kuma na ga hannun kai na cutar bayan ka ya kamata ka kiyaye tana da kuka ce min da kuma mutum bane kenan ka ga malam ka tsaya daidai tsayin ka baka ba shi ajiyar sa ba ballantana ka zo ka tambaye shi ajiyar ka ka shiga hankalinka see this guy

ni kwastin wallahi ya aka yi san me yake shirin faruwa a gidan nan kuwa a'a sai kin faɗa min menene ga baki ɗaya kam nan ba wanda nake ji ina so irin abdul alhamdulillah an zo gurin ai kamar ke shiga cikin zuciyata abin da nake ta zo in ji an furta kenan dama na ce zan same ki mai magana in gaya miki to Allah ya sa gashi da bakin ki makin furta alhamdulillahi ai abdul hmm, bari kawai yau aka ce kin muke ce mata abdul duba ki gaba irin dimbin dukiyar nan da ubansa yake da shi yawan aka ce ya kwanta ya mutu babu fa mai gadansa abdul ne kuma kin ga dukiya ta zama tamu ko ba haka bane kai kai mun gode wa Allah hmm kina ji duk abin da zaki duk wani dabara da zaki irin namu na mata ki sai kin nemi soyayya abdul da akan ki ya ji a duniya ba wacce ike so sai ki kin gane ko duk abin da za a yi ni kuma ina nan ina ta gaya wa Allah ina ta gaya wa Allah har Allah ya cika mana burin mu shikenan wace dai mace loli ni kuma insha Allah san yi yadda zan yi janyo hankalin Abdul zuwa kai gudan in faranta miki rai da lillahi albarka ba dan ma kar su ji ba su ji su ce wannan suna daki me suke yi an da guda zan rangada Assalamu alaikum Ana zaune ne? Wala ina zaune ya yi mai Allah taimaka. Na ce, wai ne ya magana auren yaran nan ne? Magana aure har yanzu tana nan. Kawai dai ina son dan basu wani lokaci ne tukunna an gani. Mhm. Amma ai babayya tamkar uwa take dan babuwar. Ba za ki yi magana a ce ta magana ki ba. Da Haka nake so in ji. Allah ya taimaka. dama ina so zan fita kuma mota ta babu mai a ciki ba damuwa eh, bari in yi wa anas magana na ga wannan gidan man da yake kusa eh. akwai mai ana bayarwa da dai ga talakawa sun je sun je da motocin nan nasu so ku fiye ku ai talakawa a garin nan in ka ga layi layi lodi lodi lodi sun baro birni sun taho cikin sun baro ƙauye sun taho banni yanda ka san hais haka sun damu mutane sun hana mu sakat na kan faɗa amma ba a ji ai dama na farko bayan yawan da suka gana cin iya idan suka ganka da wani sun rika manne ma kenan dole ko kana su koma ka so sai ka musu wallahi haka suke na ce kamar tsufa me za ci da Anas Anas Anas ina jin yana can ciki bari in je sai in masa magana sai zo sai ka bashi kuɗin ya je ya siyo kafin nan ni ma ɗauko jakata ta tafi ko Babban ciki na shi ne na. ban sa wani yanayi suke ba ban sa wani hali suke ba Malam Ibrahim Allah zai bayyana maka su bi izinillah duk lokacin da hankali ya da jiki na malam dauda da ke ta tunaninsu a wani yanayi suke ban sani ba ko Allah zai saka mu ƙara saduwa da su sani ba ban sani ba Mala Ibrahim, alfarma annabi da Alqurani. Allah zai haɗa fuskar ku da su. Ka yi haƙuri, ka jure. Allah ya sa, Allah ya sa. Ba kuka za ka yi ba za ka sa ni ma na kuka, ka yi haƙuri. Ka zo mu je ka ci abincin ka kar ya huce, ka yi haƙuri. Salamu alaikum. zuwa na koya min karatu ko ba za koya min bane ni ma yi ɗaliba ce koyo nake kuma ban ki kare ba idan za ka kara mu amma da yanzu na fara tambaya tunda ku na fara tambaya ke kamata cikin fara bani ka gaya mu ta yaya kake so a fara koya maka karatu bayan na ce maka ni ma koyo nake ba koyarwa ba shi yasa na ce ka koya idan kika fara ta kaina kin kin ajiye tarihi ne ka fara koyarwa a duniya <laughs> ta yaya ke maryam me kike a nan tashi kada sake ganin ki zaune da shi Halima? Halima! Ah, Alhaji, barka da Ina Ki shiga tsakanin ‘yarki da ɗana ba na san wata alaƙa tsakaninsu. Kin ji na gaya miki. Idan ba haka ba kuma, hakan zai sanadin ƙarshen zaman ki a gidan nan. Alhamdulillah, In Allah yadda za a kiyaye. A kiyaye. Na magana. kai kana da hankali kuwa har kana tunanin cewa ka yi girman da zaka zauna kai kyau kanka wani hukunci ina kai da yar talaka a wani dalilin za ta zuwa makaranta wace ce ita ya kamata wai abdalla wai me ke damun ka ne na ga duk jikinka yayi sanyi ka gaya mana me ke damun ka ni ma dai tun ɗazu nake matsa mai akan yayi magana na ga kamar akwai wani abu da yake damun sa amma ya ki cewa komai kaga dan uwa ka gaya mana mu ƴan uwanka ne ka gaya mana damuwa ka me ke damun ka mun ka ji abin da yake damun ka wato zan ya boye komai a duniyar nan amma a matsayin kuna abokan yana ba zan ya boye muku abin da ke damuna ba wata yarinya ce Allah ya zuba mun santa zuciyata kyakkyawa mai tarbiyya ga ilimin addini ga ibada kwatsam sai bana kuma yake neman shiga tsakaninmu da ita wace ce wannan ko dai Aisha Allah kiyaye Aisha wata yar aikin gidanmu ce eh Ta. babban magana kai ma ka san so kake ka da kanka dan ka san babu yanda za a yi mahaifinka ya baka ka hada mu'amalar ka da yar aiki mahaifinka da baya son talaka wallahi ka dauko kanka da alaba ga mu ni ka san wani abu ah. wallahi da yawan magana ai tsako gaba ɗaya sai na tsani kaina wallahi to ai kuma kaga gata nan ta taho Aisha a ah, ka ganta can ba tana towa wallahi ta ce ka san ku hanyar jirgi daban hanyar mota daban dan yanzu ko hanyar department din su ba na yi in tana can wajen wallahi ne yanzu nan ne sai an ji mu wallahi wannan ya tsako da zafi baban sabo zai ya a hauka ake wahalar da kansa kawai Allah ya kyauta to saboda musulunci salamu alaikum salamu alaikum na musulunci saboda shi ya ce mu ai ina ta sallama dai da Allah da annabi sunusi ka kyale ni ka san idan mutum yana cin abinci ba a so idan ga yin magana an sa sallama amma ko ba kuma da kika wa alaikum salam kin yi laifi to amin wa alaikum salam shikenan <coughs> eh <coughs> a'a wai kai sunusiya haka ne yaya yaya zaka haramta min abinci ka zo ka dinga min tari akan abinci kana zuba min cuta a yanzu in yi tarin ina fama da larurar maimakon ki min sannan ko ki min addu'a Allah ya yi min shine ma kike wani daga min jijje wuya ni na dora ma ba Allah ne ya dora maka ba Allah zaka roƙa ya yaye maka ko an maka sanni ko ba an maka sanni ba ai zaka samu saukin daman ko Allah to ah. ka mun abincin in ci tashin ka maka naka abincin insha Allah baiwa ka aje a cikin gidan nan ko kuma ka ajiye ne dan zuwan dinga dafa maka abinci ina baka raci to wallahi baka isa ba baka ji daidai ba ni da na kawo abincin a gyara a cin tambaya a ce shine ni ne mai laifi ko ko ka kawo a gyara a ci ko ba ka a gyara a ci ba ai da mun ni ba da yunwa ka auro ni ba a gidan mu da ina cin abinci ko a rama ka ganni chap eh lalle biri yayi kama da mutum Allah biri yayi kama da mutum Allah can da ake faɗa diyan da ake wannan yarinyar da ganin ki wallahi diyan da aka kin fara yan afaci afan nan da yan bushe bushe wannan yan abubuwan na zamani ina jin kin fara afawa kai su nusu bari in gaya maka da ina wannan afa afan ina wannan shaye-shayen wallahi tallahi da kai in aka kira ka wallahi ba za ka amsa ba kai kanka wallahi baka isa ka aure ni ba da ina shaye-shaye Allah masha Allah kin yi daidai yawwa ni amma ma abin da nake jira kenan to bakin tika tuka bakin tika to ni fa a shirye nake da ma gara ma in hakura ne a hakura kamar ya ka hakura an ah, hakura mana da ke zaman da ni ikwanin kuwa ba sunusi ya ba sunusi ha yaya za a yi haka kuna rika maimaita abu daya to zauna mu ci abincin <laughs> kaji ashe kura ta san gidan mai babban sanda kai saurara ka ji kar ka ji ko dan na ce zauna ka ci abincin ba fa tsoro nake ji ba dan ka sake ni ka gane ko Allah idan ka sake ni sai me kai autan maza ne kai sakanni din mana to shikenan ta yi kai saboda haka ki je na sauwake miki fada da wancan biyu kenan biyu kenan ka haɗa kai to billahi sai na gama cin abinci na ko zan tafi gidan mu wallahi dama abin da ya sa na ce bari in zo in abubuwa ne sun taru ni sun min yawa na rasa abin da yake min daɗi na rasa ganewa wannan lamari wannan matar kanin na ta yi kiki kaka ta kankane gida ta mallake gida sai abin da ta ga dama take yi kowa tsoronta ba ike ji kin gani kin ga magana abdallan nan wallahi tallahi na dauka ma ni dai abdalla ko dai wani abu suka yi masa saboda wallahi ko maganan mu baya ji kin gani ni kuma ba da babban burin da za a ce yau ya auri Aishan nan kin gani to abu ya gagara na ya kulle na rasa mafita to hajiya wani mataki kika doka nace bari zo gurin ki na san idan na zo gurin ki za mu samu mafita ko ba haka bane kwantar da hankalin ki kawata to kowa ya ci tuwo da mumiya ya sha ina da wani malamin da zan kai ki sa wanda aikin sa yake tamkar yankan wuka yawa ya ba kawata ki daina tada hankalin ki haba haba kawata ki daina tada hankalin ki ki zo mu je in kai hankali ya kwanta yawa to ki zo mu je ki ji komai to shi kar ki ji komai ki zo mu je in kai ki to za mu je yawa hajiya a dawo sai an jima a gaida mutanen gida 啊。 gani ne yau baka fita gaje ka ci abinci ba shi yasa na zauna na dafa maka wannan special food din don ka ci ka ji daɗi na faɗa miki yana da bukata ne na faɗa miki yana da bukata shi ne to ai naga ko baka da bukata din nayi ba laifi ba ji rufin baki da Allah wai ke tambaye ki wani abu daya kin taba ganin inda kai so dole kin taba gani ba a so dole kuma ban taba ganin inda aka yi so dole ba amma ina so ka sani daga kanka za a fara ok kina za fara to ƙarya kike yi ban ga wanda ya isa ya zaɓa matar da ba na so ba to shi kenan idan haka ka ce ni da kai mu zuba mu gani Wannan wani irin bala'i ne. Ai wallahi bai isa ba. Yanzu har ya isa, ta mu tsaye da magana ni da mahaifinsa ya ce ba haka ba? Ƙarya yake yi. Wallahi tallahi momi ba zan iya rabuwa da shi ba ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba. To ƙaryarsa ta sha ƙarya kuwa. Ki shiru kawai ki shiru bari mu je mu tsinta shi. Ya isa ma? Ai wane mutum? kai abdallah ka aura ba waye kai yaushe aka haife ka yaushe aka gaba cin kashin ka da fitsarin ka hadda za mu yi maka magana ka ce baka yadda ba ka bude da maganar mu to baka isa ba kai kanka ka sani ka ga gidan nan mahaifin na kama da ya haife ka ni juya shi nake yadda nake so kuma na aje kara bai isa ya tsallaka ba ka ji ko to dan haka baka isa ba sai ka aure ta amma san dai yana da yanci ko eh abdallah ya ake magana kake magana kai shiru mana ka saurare ta saboda Allah hajiya kuma sai a dake ka ana kayin kuka a nan shiru sai a dake ka hana ka kukan sai ka aure ta sai ka aure ta dole ne dole nake gaya maka shaki ban za ki yin gobe mara kunya ba tsare ne zo mu tafiya albarka kuma aure sai ka aure ta sai ka aure ta baka isa ba ehe mu tafi Sani na barci. ya ina miki magana kina nema ki bani kunya idan jama'a me ne nufi kinan yana kenan ina son gaya maka daga yau ba ni ba ka ka fita harkata a'a daga tare Allah inda ya Allah baki zaki dinga rena mun hankali ko abin da yake tunani a ki babu a zuciyata ne ce ba ki suna mana ki ga maki ki ta abin da zaki wuce ki bani guri yayana me kake tunani haka naga ka zauna ka yi shiru to don allah ko dan kallo na ka yi mana saboda in ji sanyi a raina faɗa abin da zaki faɗa mun ina jinki to ba wani abu ne kani na zo ne in zauna da masoyina domin in ji damuwa shi shi ma ya ji damuwata kin gaddana ita ce take da alhakin sanin damuwata amma ba ke ba Aisha, wai Allah tambaye ki mana, me dalilin ki na shigowa rayuwata? Yaya, ina so ka sani cewa kai nake so kuma ba zan daina son ka ba in duk mazan duniya za su kare wallahi sai dai su kare ba zan yi aure ba kai zan aura Allah na shiga uku. Wallahi na shiga uku. Ki shiga uku ba. Ba ki shiga uku ba. Zo mu je zo mu je zo mu je same su. Yaya baya sona. Wallahi sona. Wallahi bai isa ba yana son ki. Bai isa ba. Wane shi? Ya aka aka yi shi ma. Ubansa ma bai isa ba balle shi. Zo mu tafi ki daina kuka. Zo mu Algunguma, munafuka, munafuka algunguma, ƙwarƙwasa su da mai gida a gidansa, haka kawai daga an gayyato ku shara da wanke-wanke. Shi kenan kika zo ba wanda kuke so sai ɗan mai gida, an ban da karambani, wa ya aike ki kice ɗan mai gida kike so. lafiya. Ban sani ba. munafuka ai kin fi kowa sanin abin da yake faruwa kin fi kowa sani duk baki kika hada kullu tsiyar ba kawai daga kun zo kun ji gishiri shikenan sai ku ce dan mai gida za ku aura to duk sai kun bar gidan duk gaba ɗayan ku za ku fita ku bar gidan nan ba wanda za ku zauna a cikin gidan tunda munafukai ne ku algungumai Aba Maryam, na ce ki rabu da yaran nan, ki rabu da yaran nan, kin ki. ga abin da hajiya babba take faɗa yanzu ta ce mu bar gidan nan yanzu mun tafi ina za mu wai shi talaka ba mutum ba ne ce ko yaushe aka yi magana ki ce talaka ba mutum ba yanzu idan muka tafi ina za mu sa kanmu ina ruwan ki da shi kai Aisha! Aisha! Aisha! Na? Ya, wannan wani irin kira kake ta mun ne? Ai sai ka bari in gama aikin da nake a cikin ɗaki ko? Sani, daga rana irin ciwo da ke da hajiya duk wanda ya ƙara zuwa ya wulaƙanta Maryam ko kuma mahaifiyarta to abin da na miki yau wallahi sai na miki goma shi. kanka menene dalili me hujja Maran dalili dan me me hujjan ka saboda ku kuma takama ku masu arziki ne Me ku fitar da shi ido ko hannaye ko kuma tafiya da kafa bayan kuma duk tare Allah ya mu ba kwa tunanin yau Allah zai kwace arzikin daga hannunku ya koma kan talakan to in ku mutu me za ku je ku ciwo Allah ƙwarai da gaske na ga alamar ne ma za ka rubi inda duka Amina kin ji abin da ɗan ke faɗa? To ya hajiya gaba ki ɗaya duk ke ka janyo wannan abu. In ban da ke ina ke ina shiga faɗan yara. Daga ta gaya miki wannan duk sai kun bar gidan nan akan wannan abu magana. Sai an fita kin fita da ke haji sai kun bar gidan nan. An bar da lusaranci da ja'iranci kika tsaya. Kina kallon sa ya dinga wanka miki mali kina kallon sa ba za ki ɗauki hannu ki wanka masa shi ma marin ba. Wallahi ba zan yi rama ba ne saboda ina son sa. Allah. To ke shuru. Tashi mu tafi daki. Gaskiya ne. Na ji komai hajiya. Amma abin da nake so da ke, in Allah ya so yadda, bukata ba ta biya. Yagwa, bukata ba ta biya. Amma Eh, eh, yau da daddare in Allah ya so zan haɗa duk wani abu da za a haɗa zan ba da garin magani ke ki zo ki karɓa idan na ba ta garin magani wata ko garin maganin kar a zuba sha abinci yagwa idan aka zuba abinci da matsala a zuba sha a lemo ko shayi ya sha in dai ya sha in Allah ya so ya da bukata za ta biya Ba wani sharaɗi kuma sai kawai tambaye shi? Akwai sharaɗi. Kada a tambaye shi wannan bukata sai bayan kwana uku. To, To shi kenan. To mun gode madalla. Madalla an gode. To kuma me abin sadakan Ah, to ya ku ba Allah da tuba <laughs> ai ai mu ba ma yanka wani eh, abin nan ai sai ki mata bayani ai da abin da aka bayar ya yi daidai eh, madalla bukatar tafiya yawwa Allah ya saka a mun amin ba shi to hayya to godiya miki to nagode nagode yawwa a gaida gida a gaida gida talaka bin mutum sai talaka bawan hmm. Allah ne Hajiya kin kira nan gurin ban san dalilin da sa kuma kin kira nan gurin ba eh dalilin dai shine bai wuce dai na wannan magana dai da muka saba yi kowane lokaci ba magana ce ta game da auren Aisha nan yanzu Abdullahi, ba za ka bari a yi auren nan ba a haɗa ku da kai da Aisha me ya laifin Aisha Aisha yar uwarka ce fa haɗa zumunci bai fi ba ka bijire mana magana hmm? mahaifinka ka ƙi maganarsa ya gaya maka maganar nan ka ƙi eh haka ya kamata ka yi duk kowa gaya maka magana shikenan sai ya wuce yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ɗauko ka na kawo ka nan gidan gona. Hajiya, duk iya irin ƙoƙarin da zan yi na muku bai na muku. Amma idan na ce muku zan aure Aisha na yaudare ku kuma na yaudar kaina. Babu wata yarinya da nake so na aura ko kuma na mallaka a rayuwata sama da Maryam. Ai ka bijira. Ka bijira. Mm-hmm. yanzu magana tamu ta tashi a banza kamar fito a amerika shikenan ki ya guri umma haɗin gida aisha yarinya ta gari hmm? yar uwarka ka tashi ka je ka kwaso mana wani bare haka ka ga yafi kyau to ka isa ka isa mai hukunci ka ce ka canja to ko kana so ko baka so Aisha zaka aura babu magana wata Maryam ni fa babu wata yarinya da zan aura domin Maryam nake so kuma ita zan aura gaskiya ne dole maka faɗi haka saboda ka sha ruwan roba ka sha manja miyar mai dage-dage ka kwanta a katifa mai laushi ka shiga AC ka ta buga ka ka ji sanyi dole ka ga iyayenka haka bana mara kunya fitsararre ina so ka gani wani abu daya zan tabbata maka da cewa ni ba wannan iyayen bane da yara suke juya sai da suka ga dama duk hukuncin da na yanki haka za a yi Allah ya raba ka da yarinya ya nuna matsayin ku daban amma ka dage ita zaka aura na farko kai dogo ne ita gajera na biyu kuma ita talaka ce kai kuma dan masu kuɗi ina kai ina ita ko kana so ko baka so Aisha zaka aura wannan magana an ta tabbas idan Maryam ta ba gidan nan to ni ma zan ba gidan nan shike ni ko na fita sai a dinga nuna a ce mahaifina bai da imani ashe ko zaka tattara ina ka ina ka bar gidan nan ka koma ka je ka ci gaba da rayuwa da ita a matsayin talaka magana adalci kuma duk abin da kake bukata a rayuwa na yi maka na baka ci na baka sha na baka sutura haka girma zauna a ƙarƙashin inuwata kana hawa irin motar da ka ga dama ka sa sutura da kake so abokan ka ne suka samu wannan damar idan wani zai ce ban mishi adalci ba bai kamata ka buɗe baki ka faɗi wannan magana ba kai dama dole tsakanin talaka da mai kuɗi irin wannan maganan saboda har kullum shi talaka ba shi da wani buri illa ya gasa da mai kuɗi saboda alfarma da Allah ya mai. 案子。